الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا توفة الحكام نار طابي أبو بكر آه، العاصمي a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha ɗaya kuma muna cikin babu shuhudi wa anwa'i shahadat babin da ke bayani <clears throat> akan abun da ya shafi shaidu da kuma nau'uka na shaida za mu tashi inda ma ne ke cewa wa mutlaqan ma'rufu ainin uddila wal aqsu hadiran wa in gaba fala wa shahidun ta'diluhu bi ithnaini kadhaka tadrihum mubarrizaini والفاس من تلقاء قاب قنع فيه بواحد من أمرين معا وفي الأمرين معا ومن يزكي فليقل أبن رضا وبعضهم يجيز أن يبعض وثابت الجرح مقدم على ثابت تعديل إذا ما اعتدل وطالب التجديد للتعديل ما مذي مدة بأولى يتبع ولأخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز Ah, wa mutlaqan saki babu ƙaidi ma'rufu ainin wanda aka san zatin sa uddira za a iya mataskiya wato dukan wanda aka san wani ne da an faɗa ka san wa ake nufi to wannan ana iya masa taskiya wato za a iya cewa adali ne ko ba adali ba ne mutlaƙan saki babu ƙaidi ma'ana yana nan ko baya nan ko yana gaban alkali ko yana wani gari za a iya samun shaidu guda biyu su ba da shaidan cewa adali ne za a iya karɓan shaidan kamar yadda muka yi bayani a baya cewa idan mutum zo ba da shaida ba a karɓan shaidansa har sai in ya tabbata adali ne wato adali wanda ba a tuhuman zai karya ta za a tabbatar da adalin ne sai a samu mutum biyu adalai waɗanda suka shahara da adalci kuma suka san shi suka san shiga da fitansa suka san halayensa sai su ta wani adali ne yarjejje ne wani amintacce ne za a iya karɓan shaidansa shikenan sai a karɓi shaidansa to sai in yana nan ne za a karɓi shaidansa ko kuma ko da baya nan za a karɓa to sai suka kasa shi kashi biyu ko dai ya zama ma'arufu aini ko majahulu aini. wato ko dai ya shi wanda zai ba da shaidar nan an riga an san shi da an faɗi sunansa ma kowa ya sani ko kuma ya zama na ba a san zakinsa ba galibin mutane ba su san shi ba ko da ana jin sunan to idan ma'rufu aini ne wanda aka riga aka sani ne to uddila a yi bayanin cewa adali ne ko kuma ba adali ba ne mutlakan saki babu kaji wato ko yana gari ko baya gari ko yana nan ko baya nan ko yana gaban alkali ko baya gaban alkali tun da an ce ajali ne ai kowa san da wa ake nufi idan ma an ce ba ajali ba ne kowa san da wa ake nufi saboda shahararsa sai ce wal aksu sun kuyan wannan shine majhulu aini wanda shi kuma ba a san sa ba ana dai jin suna in ka tambaye ka ka san wane ce wallahi ina jin dai suna amma ni ban taɓa ganin sa ko kuma ina taɓa ganin sa ma ban san shi bane to wannan fa ba a cewa ba a yi shaida a kansa ko a gare shi adali ne ko ba adali ba sai ya zama hadiran yana nan a gaban alkali a ce eh lalle Ibrahim wannan wannan Ibrahim din adali ne ko kuma ba adali ba ne a gaban alkali don kar a je a yi wani taskiya kuma ya zama ba shi din ba ne kai kila ka zaki wani ne ake magana a sai ba wani ba ne sai ka ba da shaida cewa shi mutumin kirki ne Tunda aka zo za a ba da shaidan ko sai zama ba shi bane to kaga amma in yana gabanka to ka tabbatar wa kake yin shaida dangane da lamarinsa to sai ce wa in ghaba idan baya nan fala ba a ba da shaida ba ba ba a ba da shaidansa wato ba a cewa adali ne ko ba adali bane idan baya nan saboda haka tunda baya nan ya kai aka san wane ne tunda ba a san waye ba a tabbatar ba babu yaƙini to ba za a ce za a ba da shaida dangane da lamarinsa ba wato littattafan fikiyo suna da wahalan fahimta kun ga mutulakan din nan ƙarshen baitin ne nuna mana mai ake nufi da mutulakan wa mutlakan ma'rufu ainin uddila wal aqsu hadiran wa in gaba fala aka ce mutulakan saki babu kaidi duk inda ka ji a fikin an ce saki babu kaidi to dole yana da wata ma'ana ba ko ma'anansa iri ɗaya ne in ka samu a can gaba ba to amma me zai koya maka me zai nuna maka ma'anansa ko dai an faɗa a baya ko kuma a gaba za a faɗa sai aka ce wanda aka san shi aka san sa an san waye ne shi za a iya ba da shaida dangane da lamarinsa a ce adali ne ko ba adali bane mutulakan saki babu kaidi to me ake nufi da mutulakan to in baka gane ba da can aka ce wal aqsu wanda kuma ba sananne bane shine majhulul ayn wanda ba a san zatin sa ba ko da an san sunansa to hadiran sai in yana nan ne za a ba da shaidan sai yana kotu yana gaban alkali wa in ghaba in ko baya nan fala ba za a ba shaida dangane da lamarin sa ba to kaga aka ce wanda ba a san zatin sa ba sai in yana gaban alkali za a ce wane adali ne a yadda in baya gaban alkali ba a kawo shi kotu ba to ba za a yadda ba don zai iya wa ya zama wanda kake nufin ba shi ba ne? to shi ne fassara maka mutu mutulakan a can wanda aka riga aka san shi kuma to shi kuma ko yana nan a gaban alkali ko ba a gaban alkali za a ba da shaida dangane da sha'aninsa a ce ya cancanci a karfi shaidansa ko kuma ko bai cancanta ba mun fahimci mutulakan sai ce wa shahidun ta'diluhu bisnaini ka tadrihun mubarrizaini wa shahidun mai ba da shaida adiluhu yi masa taskiya cewa shi adali ne bisnaini da adalai guda biyu ake yi kaza ka tajrihun haka nan raunana shi a ce ai shi ba mutumin kirki ba ne shi fasiki ne shi ma da mutum da adalai guda biyu ne Zaini wanda suka shahara da adalci wanda suka shahara da adalci wato ba a yadda cewa wani mutumin kirki ne ya cancanci a karbi shaidansa sai an samu adalai guda biyu sun tabbatar da wannan amma adali ɗaya ya isa dole sai an samu guda biyu in ɗaya ne kawai to ba za a karbi shaidansa ba sannan bayan kasancewansu adalai guda biyu sai sun zama sun shahara da adalci shine ma'anar bari zaini wato wanda suka shahara da adalci kowa ya yi da nan adalai ne domin fasiki ai ba zai shaida akan wani ya ce mutumin kirki ne a yadda ba sun shi din ba mutumin kirki bane kila bai san ma ma'anan adalin ba ma saboda haka sai wanda ya shahara da da adalci to sai ya ce kaza ka tajrihun haka ne in an ce wani ba mutumin kirki bane to shi ma sai wanda ya shahara da adalci to amma wannan akwai saɓani a kansa wajen cewa wani mutumin kirki ne to dole sai adalai shahararru su za su ba da shaida a kansa cewa mai gaskiya ne za a iya karɓan shaidansa amma cewa ba mutumin kirki ba ne wannan ba dole sai adalai da suka shahara ba a in dai adalai ne ko ba su shahara ba za su iya ba domin wannan bai da haɗari a ce kar a karɓi shaidansa bai da haɗari kamar a ce a karɓi shaidansa don za a dau haƙƙin wani a bawa a bawa wani to shi yasa wasu malamai suka ce in dai aibanta shi za su yi za su masa illa ne to adalin ba sai shahararru ba ne amma kuma in za su ma taskiya ne su yabe shi don a karɓi shaidansa to wannan adalin dole sai sun zama waɗanda suke shahararru kafin a karɓi wato ainihin shaidansu to al'adalul mubarris shine wanda kowa baya shakkan adalcinsa a garin idan an ambace shi kawai a ah, wannan kam babu matsala tare da shi da an faɗe shi kawai an san cewa adali ne mutumin kirki ne to shi ne ko zai iya sanin wane ne mutumin kirki shi zai iya sani to wani lokacin wani wanda ba mutumin kirkin ba ma shi zai fi sanin wane ba mutumin kirki ba ne domin misali yanzu kai ba ka zuwa gidan giya sai za ka yi ka sani mutu yana shan giya yana da wuya idan in ya zo gabanka ko su labarai amma mai zuwa giya shi ma yana sha ai mashayan su ne to amma ko mai shan giyan in ya zo ya ce wani tare muke shan giya da shi ba za a yadda ba saboda zai iya yin ƙarya ko mazinaci inda suke zuwa suna neman mata wuri ɗaya ne zai iya sani to amma da ya faɗa ba za a yadda ba saboda mai saboda bai da tsoron Allah da zai hana shi ƙarya tunda har yana iya zuwa ya sha giya ko ya zina to tsoron Allah sa ba zai hana shi ƙarya ba domin shi ma fasiki ne la ya khafu Allah makhafatan tamna'uhu min al-kadhib ba jin tsoron Allah da ya kai ya hana shi ya hana shi ƙarya so da haka kenan cewa wani yana shan giya ko yana fasikanci sai an samu adalai ko yana ƙarya to sai adalai ne za su ba da shaida wannan wanda ba a tuhuman su da da ƙarya to sai ce wal fasu min tilqa'i qadin quni'a fihi bi wahidin fi amrayni ma'a wal fasu bincike min tilqa'i qadin dangane da bangaren alƙali ƙuni'a an wadata fihi a cikin sabi wahidin da mutum ɗaya fil amrani a cikin al'amuran guda biyu ma'an gaba ɗaya wato wajen cewa mutumin kirki ne mai shaidan nan ko kuma ba mutumin kirki ba ne in binciken alƙali ne zai iya yadda da shaidan mutum ɗaya wannan ko sai mun dage za mu fahimci wannan wato bayan an adalai guda biyu sun shaida cewa wannan mutumin kirki ne a karɓi shaidansa to sai alkali ya ɗan ji wani ɗan shakka shakka to sai a sirrance kuma sai ya tambayi makwattansa da abokanin kasuwancinsa da sauransu sai ya tura wani mutum ɗaya daga ɓangarensa sai ce ka je ka bincika makwattansa da wa'inda yake hudda da su na kasuwanci ko yake tafiye-tafiye da su shin wane nan mutumin kirki ne ko fasiki ne to shi wannan da zai je wannan binciken ai mutum ɗaya ne zai tura alƙalin in ya je suka gaya masa duk abin da suka gaya masa zai zo ya gaya wa alkali to kwaya ɗayan nan da ya je mar wannan binciken shi alkali sai ya wadata da wannan zai amince da wannan ba dole sai an samu wakilansa mutum biyu ba kaga idan misali wa'annan suka ce ai mutumin kirki ne da ya tura wani aka zagaya makwabtansa da sauransu sai aka ce mutumin kirki ne to ai shikenan kaga ya ƙara samun yaƙini idan ko mutum ɗaya sai zo ya ce ai mutumin banza ne to yanzu bincike ya samu alƙali. sai a ce je ka zo da shaidu guda biyu da suka ce mutumin banzan ne sai a je a zo da su to su kuma kaga in adalai ne sai a karba sai a rusa wancan abin da wa'ancan mutane suka faɗa cewa mutumin kirki ne wanda shi ma za mu zo kansa a gaba saboda wa man alima hujjatun man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan kai a sanin ka mutumin kirki ne a sai yana zuwa yana shan giya kullum yana wucewa ta kofar su ya sha giya zo yana buge yana tangaɗi kai baka sani ba sai su suka bada wannan labarin to shikenan su sun rusa wannan hujja nun fahimta to shi yasa alƙali sai karɓi wannan wato binciken nasa na mutum ɗaya da je masa in bangaren adali ne to ya tabbatar da abin da wa'ancan suka faɗa idan ko ba adalin ba ne to sai a nemo wasu shaidu kuma wanda za su rusa cewa wato adali ne shi sai ce wa man yuzakki falyaqul adlun riba wa ba'dhum jawaza wa babu yujizu an yub'iza wa man yu'ad wa man zaki duk wanda zai tsarkake wani Ya yace wane mutumin kirki ne kula adlun to ya yace wane nan adali ne riban kuma amintacce wato ya amfani da lafuza guda biyu fulanun adlun riban a wani ai adali ne kuma amintacce ne kun fahimci wannan mun yi bayani waye adali a can baya musulmi baligi mai hankali da wanda yake nisantan manya-manyan laifuffuka kuma yan ƙananan ma baya ci gaba da yanzu sai dai tsotsai haka wata ran a samu yayi karamin laifi wata ran a samu yayi wanda karamin laifi amma yana ci da kana gaba da ƙananan ma da kullun shi ba adali ne. sane na nisantar duk abin da zai zubar masa da mutuncinsa to idan za ka ce wane ya cancanci a karfi shaidansa to sai ka ce adalin riban ai musan nan amintacce ne yarji adali ne amintacce wato kai amfani da lafuza guda biyu me dalili saboda ubangiji ta ce wa ashidu zawai adlin minkum a cikin suratul talaq ku ba da shaida ku kafa shaidu adalai guda biyu daga cikinku shaidu adalai kaga adalai guda biyu su ne suke yin shaida to sai dole sai sun zama adalai shine ma'ana zawai adlin minkum duk wanda ba adali ba bai tantanci shaida ba to kaga an samu kalman adalci a cikin suratul talaq a cikin suratul baqara kuma ubangiji ta ce wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wamra a tani min mantar baune min shuhada in za ku kafa shaidu ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku wato musulmi idan babu mazaje guda biyu a samu namiji ɗaya da mata biyu idan rikicin na dukiya ne sai Allah ta ya ce min mantar bauna min shuhada daga wanda kuka amince da su daga shaidu kaga anan amincewa ya zo to shi yasa suka ce to idan zaka ce wani za ka ce wani mutumin kirki ne a karfi shaidansa to sai ka yi amfani da lafuzan guda biyu ka ce fulanun adalun riba wani adali ne yarjejje kenan in ka ce wani adali ne kai shiru ba za a yadda ba in ka ce amintacce ne kai shiru ba ka ce adali ba ne to nan ma ba za a karɓi shaidanka a dangane da sha'aninsa ba ba za a ce a to ai shi kenan a je a karɓi shaidansa ba to amma wa ba'dhum wasu daga cikin malamai yujizu ya halatta an yub'iba ya shashanta wato ya faɗi shashi ya bar shashi wani daga cikin malamai ya ce a inda ya ce adalun kawai adali ne cike nan za a karba ko kuma ya ce riban amintacce ne to za a yi da a karbi shaidansa wannan kuwa shine fahnun daga cikin malamai malikiya ya ce idan ya takaita a bisa faɗansa adalun za a yarda. wani yace in ya takaita a bisa faɗan sariban za a yadda amma dai a haɗa duka guda biyun shine ainihin yafi a ce adalun riban su dai can ga dalilan su ayon alkur'ani sun siffanta masu shaida da adalai kuma yardaddu sai suka ce dole sai an faɗa biyu wanda kuma yace a ƙwaya ɗaya wadatar don ya ce babu bambanci in ka ce mutum adali ne ai ka ce amintacce ne in ce amintacce ne ai ka ce adali ne ba sai ka haɗa lafuzan guda biyu ba to amma imamun lakami shi ya yi tafsiri ne ta idan ya takaita a bisa ɗaya daga cikin kalmomin guda biyu kuma ba a tambaye shi dangane da ɗaya kalman ba kawai ya ce wane adali ne sai aka ta ah, to shi kenan gawa ya ce to a karɓi shaidan wane amintacce ne riban amintacce ne to a karɓa in ba a tambaye shi ba amma idan aka tambaye shi ɗayan bai faɗa ba ya ce fulanun adalun ai wane adali ne sai aka ce amintacce ne sai ya shiru to ba za a yi gaba ya shakka kenan tun da bai faɗa wani riban fulano riban wani amintacce ne sai aka ce adali ne sai ya shiru to ya shakka ba za a karɓi wato ainihin shaidan sama amma in ba a tambaya ba duk ma'anan guda ɗin ne to wannan tafsiri yana da muhimmanci tun da ka ce adali ne aka ce yarjejje ne sai kai shiru baka faɗa ba kai shakka sai baka masa baka gama masa gaskiya ba don ubangiji ta ya ce a karɓa min man tarbauna min ash-shuhada daga wanda kuka yadda da su daga cikin wato ainihin shaidu so da haka idan baka yadda da idan baka ce amintacce bane to ai ba za ka karba ba haka in ce amintacce ne baka ce adalai ba an ce wa ashidu zawai adalin minkum to sai a barka da ka wajen kasancewansa adali ko ba adali ba sai a nemo wani ya zo yi bayani ya yi bayani a kansa amma idan ba a tambaye ka ba kace adali ne sai a yadda adali ne amintacce ne amintacce ne sai a karbi a karbi shaidansa sai ce wa sabitul jurhi wa sabitul jurhi jarhi muqaddamun ala sabiti ta'dilin idza ma'tadara wa sabitul jarhi ko ka ce jurhi wato ma ma'abocin mai tabbatar da aibi muqaddamun abun gabatarwa ne ala sabiti ta'dili akan mai tabbatar da adalci idza ma'tadala idan suka daidaita wato shaidu ne guda biyu za su yi shaida akan ko guda hudu a ce za su yi shaida akan mutum ɗaya nan suka ce wani nan adali ne nan kuma suka ce a mutumin banza ne ba adali ba ne to yanzu shaidan wa za a karba za a karbi na wanda suka ce adali ne ko kuma na wanda suka ce ba adali ba ne sai aka ce a karbi na wanda suka ce ba adali ba ne me yasa saboda kila akwai wani abu da yake yi na fasikanci wanda su nan ba su sani ba zai yi wa ka amince da mutum ɗari bisa ɗari ko wani abu kuma wanda kai baka sani ba na aibinsa wani ya sani sai ka zo za kana mu'amala da shi sau ne zai ce maka karka yadda da wani fa yana kaza kaza ka ta ani ban sani ba kai ka ɗauka bai da matsala to ka ga ba za ka ture wannan ba in dai adali ne to shi yasa aka ce duk wanda ya zo idan guda biyu nan biyu nan biyu kuma sun daidaita a wajen adalci sai suka ce wannan bangaren suka ce wane nan mutumin kirki ne wannan bangaren suka ce wani nan mutumin banza ne to za a karbi na wanda suka ce mutumin banza ne don akwai abin da suka leko shi wannan bai leko ba ka'idan ita ce wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne ga wanda wanda bai sani ba idan na ce maka Ibrahim ya shigo garin nan ɗazu sai ka kuma ka ce a bai shigo ba to yanzu za a karbi maganarsa wanda ya ce ya shigo don garin ne yana da girma zai yi wa ya shigo ta wani wuri kai baka sani ba baka san cewa bai shigo sai dai an bincika sai dai kana da wasu hujjojin da suka ture wannan to shine idan suka daidaita to za a kaddamar da wanda wato ya ce wane ba mutumin kirki ba ne akan wanda ya ce wane mutumin kirki ne amma kuma akwai tafsiri shine idan iza ma'tadala idan suka zama daidai wa daida a wajen adalci shine za a ce to ai dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masal da, haka wannan an riga an faɗi wani abu na aibin sa shikenan yana nan da aibin kai baka sani bane shi yasa adalci adalcin su iri daya to sai a ce wannan mutumin kirki ne wannan ya ce ba mutumin kirki wato ba mutumin kirki bane idan suka zama adalai iri daya amma in wani ya fi wani adalci to za a karbi wanda ya fi a maganan wanda ya fi adalcin ko da shi ne ya ce wani mutumin kirki ne su wayannan guda biyu nan sun fi wayannan kasancewan su adalai sai suka ce wani mutumin kirki ne sai wayannan kuma suka su kai su adalci wai suka ce mutumin banza ne to za a karbi wani wanda suka fi adalcin domin akwai wani wayannan su karya to da ka sai a fi karban sai a karbi wayanda aka fi amince magana wayanda aka fi amincewa da su ka ji nan ba su daidaita ba kenan ko ba su daidaita ba to idan sannan ana yin haka kuma idan ya zama na babu tafsili ba a ba'ai bayanin menene ya sa wane ne ya zo mutumin banza ba idan wane nan wanda ya ce ba mutumin kirkin nan ba ne ya faɗi illan kuma ta tabbata to za a karɓi shaidansa ko da wanda ya ce mutumin kirkin nan ya fi shi zama adali wane nan mutumin kirki ne sai kuma sai ta jiya ma kwana shan giya yi a gidan giya to kai saka ture wannan ne ba tare da hujja ba sai a tabbata idan eh, lalle hakika jiya ya sha giya kuma ba zai karya tun da adali ne ba a tuhumansa da karya to tun da ya faɗi abin da ya yi to sai a ce a'a to shine za a karɓi shaidansa sai dai idan wannan ya kawo hujjan da ta kore cewa jiya bai je sha giya ba domin shi ya san ya sha giya wannan kuma bai sani ba kaga an yi tafsiri kenan amma a dunkule kawai wane mutumin kirki ne wane mutumin banza ne to wanda yake mutumin banza nan shine za a karbi ainihin abin nan ɗinsa to wane mutumin banza nan idan bai kai wanda yake mutumin kirki ba kasancewansa adali ba to za a ɗauki na wancan wanda ya fi adalcin wanda yake mutumin kirki ne amma fa in wannan bai yi bayanin menene rashin kirkin shi wannan ɗin ba in yi bayani ai dai yana neman mata ko yana sata jiya ma an kama shi ya saci kaza shikenan a tabbatar da ya saci kaza magana ta kare yanzu ya rusa kasancewar sa adali kun fahimta ko kuma su zama daidai wa daida suke a adalcin amma kuma maganan su sai ta yi karo sannan ma ba za a karɓi na kowa ba nan kuma mutumin adalai ne guda biyu ko guda hudu ma shi wannan sai ya ce wani nan mutumin banza ne jiya kwana yana shan giya jiya da daddare ba shi kuma ɗaya shi ma adali ne ya ce wani nan mutumin kirki ne jiya da daddaren da kace ya kwana yana shan giya tare muka kwana da shi a masallaci yana kafi. kwana yana kafi a masallaci to kaga magana su ta yi karo kuma adalcin su iri da dalla nawa za ka karba sai ka rusa gaba ɗaya ba wanda za ka karba ko guda ɗaya sai a je a nemo wasu adalin zo su yi bayanin mutumin kirki ne ko mutumin ko mutumin wanda suka san halayensa a to dare ɗaya zai yi a ce ya kwana a gidan giya kuma ya kwana a masallaci yana itikafi kaga bai zai yi bayi to wannan sun rusa juna kawai amma da shi bai san inda ya kwana ba ɗayan ɗayan kuma ya ya kwana a gidan giya to sai a karfi maganarsa mun fahimta sai ce wa talibut tajdidi lit ta'dil ma biyi muddatin bi aw la wa talibut tajdidi me neman sabunta asabunta lit ta'dili ga taskiya na wani tsarkake wani ma biyi muddatin tare da shuɗewan wani zamani kamar shekara ɗaya ta wuce lokacin da da an zo an karɓi shaidansa aka ce adali ne bayan shekara ɗaya sai kuma aka zo za a yi wata shari'a zai zai ba da shaida wanda aka kai karan sai ce mm a sake binciken wannan mutumin a sake binciken wannan mutumin to sai ce bil aula yutaba ay ba za a bi magana sa bil aula da mafi cancanta wato mustahabbi ne a sake wa wannan wato taskiya don komai zai iya canja ko mutum zai iya zama bare mutumin kirki bane kuma ya zama ya zama mutumin banza to saboda haka abun da ya fi in dai har ya ce ina tun bara ne aka aka yi shaida a kansa cewa mutumin kirki ne aka ce eh ya ce to bana a sake nemo shaidu su tabbatar mana da cewa mutumin kirki ne to idan zamani ya shuɗe ya kai shekara ko kuma kafin shekara da ɗan kaɗan to a saurari wannan mutum an so a saurare shi domin a sake wato ainihin yi masa tadidi domin abun yadda yake abun da yasa aka ce mustahabi ne ba wajibi ba saboda bana kana mutumin kirki baɗi kuma a same ka mutumin banza yana da wahala amma bana kana mutumin banza baɗi a same ka mutumin kirki wannan ya fi sauƙi ana samun wannan da yawa to shi yasa galibi in an ce wane mutumin kirki ne zaka ga ya dade ana yabon sa din an dade ana ta wane ya bawan Allah ne ba yana sallah yana kaza yana da wuya kaga kuma ya koma baya to shi yasa ba za a ce duk lokacin da za a karɓi shaidansa sai an samu mutum biyu sun masa shaidan mutumin kirki wani ya riga an masa ai to amma in zamani ya ja takan yi wuya canja sai a ce to mustahabi ne a a yi masa wato ta'adili a sake kuma neman wasu su ba da shaida mai kyau mai kyau a kansa to amma wannan malamai suka ce idan ya zama majahulu halin ne ba mu mubarrizi ba ne shaida kala biyu ne kamar yadda na faɗa akwai shaida shahararre ya ba da shaida kowa san shi mutumin kirki ne to wannan bare ya ba da shaida bana ka ce kuma sai an sake neman mutum biyu sun tabbatar da adalcinsa ba za a saurare ka ba kamar imam malik ya ba da shaida bara bana ka zo ka ce a ni ba zan karɓa ba sai an sake nemo wasu mutane biyu sun shaida cewa mutumin kirki ne kaga wannan ba za a saurare ka ba shine al'adadul mufarris irin su mu Shafi su Imam Ahmad da sauransu to amma wani ne wanda ba shahararre ba ba a san shi sosai ba kan a karbi shaidan sa matan da aka yi ta kale aka kawo wannan ya bada shaida to sai a ce to wannan akwai yiwuwar ya canja sai zo mustahabi ne a a sake masa wato ainihin ta'dili to idan shi wanda aka kawo karan za a zo a bada shaida a kansa sai ce wane nan a kira mutum biyu su sake tabbatar da adalcinsa sai aka ce to babu damuwa a ji a nemo mutum biyu sai aka yi sai yawo aka kasa samo mutum biyu wanda za su yi wannan shaidan ila wanda suka yi wancan karon sun mutu yanzu kuma waye yi mu'amala da shi irin mu'amalan da zai iya ba da shaida a kansa an nema an rasa to ya za a yi za a karɓi shaidansa ne ko ba za a karɓa ba sai a karba sai a karɓa saboda me saboda dama ai mustahabbi ne a sake masa taskiya ne mustahabbi ne a sake ba da shaida dangane da lamarin sa cewa shi adali ne ko ba adali ba sannan kuma akwai ƙa'ida fiqhiyya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana asali in kana da alwala kana da ita kawai ko ka shakkan ta warware ba tsorore ba ba tsorore ba asali idan ka yi fitsari ba ka da alwala ko ka shakkan ka yi alwala ko ba ka yi ba ba ka da alwala kawai to wannan mutumin asali an tabbatar da cewa adali ne to yanzu kuma sai ake shakka ko adali ba wani ba wata shaida da ta tabbatar da rashin adalcin sa to yana nan a adalinsa aslu baqa'u ma kana ala ma kana kenan al-yaqinu la yazulu bishak to da haka sai ya zama an karbi an karbi shaidanka yace wali akhihi ashhadul al-mubarridu إلا بما التهمة فيه تبرز الأب لابنه وأقصه مني وفي ابن زوجة وأقص ذا التبي ووالدي زوجة أو زوجة أب وحيثما التهمة حالها غلب آه ولأخيه يشهد المبرز adali da ya shahara da adalci ya shahadu yana yin shaida li akhihi ga dan uwansa wato mutumin da ya shahara adali ne sai dan uwansa ya kai kara wansa ko kaninsa sai kai kara to zai iya zama shaida lalle wana yana bin wannan haƙƙi ko kanina yana bin wannan wani haƙƙi shi ya ɗauke masa kaza ko shi ya masa kaza ko kuma yana binsa sa kaza bai biya shi ba sai suka ce illa bi matumatu fihi tabruzu sai dai idan tuhuma tana bayyana a cikinsa idan tuhuma na bayyana to nan kan ba zai bada wato shaida ba kenan ana akwai matsala biyu idan adalcin mutum ba a bayyane yake ba ba shahararre ne da adalci ba to ba zai yi wa dan uwansa shaida akan wani haƙƙinsa ba ba za ka ce wane dan yaya na yana bin wane kaza ba ko na yana bin wane kaza ba a'a ba za a yadda ba ko kuma lallai bashin da ne yake bin wana wana din ya biya shi ba za a yadda ba in dai kai baka shahara da adalci ba domin adifa yan uwantaka za ta iya ɗaukan ka ka faɗi wani abu wanda ba haka bane amma wanda ya shahara da adalci an jarraba shi shi maganar ta ne kawai duk abin da zai gaskiya zai faɗa kuma ko kan waye ne zai faɗe ta to irin wannan za a karbi za a karbi shaidansa sannan na biyu idan ya zama na babu tuhuma idan akwai tuhuma nan ma ba za a karba ba tuhuma kamar yaya kamar a ce suna musharaka a dukiyan suna tarayya wata harka ne suke na kasuwanci da shi da yayansa sai yayansa ya ba da bashi shi kenan sai aka ce shi kuma wance ce yayan bai bashi ba ba bashin da yake bin sa sai aka ce to a zo a shaida sai kanin ya zo zai yi shaida to ba za a yadda ba saboda tare suke a yi haƙƙinsu ne su biyu kaga ya yi wa kansa shaida kenan to wannan komin adalcinsa ba za a yadda ba tunda fa'idan za ta dawo wurinsa sai a tuhume shi kaga akwai tuhuma a nan kenan ko kuma ya zama yana daga cikin iyalinsa wato shi yake ɗaukar nauyinsa haƙƙin na yayansa ne amma kuma yana ƙarƙashin yayansa da cinsa da shansa da tufafi da komai da komai shi yake masa shi yake biya masa kuɗin makaranta sai kuma ya zo ya bada shaida cewa wansa yana bin wani bashi ko wansa ya biya bashin da ake sa, ba za a karɓa ba saboda yadda yake ɗaukan ɗawainiyansa ai zai ji tsoron ya ce ba haka ba ne to ba za a karbi wannan shaidan ba akwai tuhuma nan ko kuma ya tunkuɗe wa kansa wato aibi a shaidan kamar wani ne ya masa kazafi wani ne ya masa ƙazafi. sai a ce shi wannan ɗin ya zai tabbatar da cewa an masa kazafin shi kanin ina shaidan an maka kazafi sai je wa kaninsa to kaninsa bai zai masa shaida ba domin idan an mar bulala tamanin an wanke su daga wannan aibin kaga idan babu wannan shaidan wannan abun na aibin zai bi su tunda in an cewa an an cewa kanin mutum dan zina ne kaga an tumi maman su da da zina kenan to ba zai shiga cikin wato ainihin wannan shaidan ba to duk wani ya daga cikin misalan da wato tuhuma take take shiga sai ce al'abu libnihi wa aqsuhu muni wa fi ibni zawjatin wa aqsi bi wal abu baba yayi shaida libnihi ga ɗansa wa aksu da sun kiya wannan da wa babansa shaida mu ne an hana haramun ne ba a karba babanka yana bin wani haƙi ko dan kai dan kai yana bin wani haƙi sai ka zo ka masa shaida lalle dana wane yana bin wane kaza <laughs> to ai da ɗankan da dukiyarsa duk naka ne ai ba za a yadda ba don in ya samu kai ma ka samu to haka nan mutum ya ce wai babansa yana bin wani haƙi shi ya zo ya yi shaida babansa na rikici da wani na dukiya wani fili ko gida baban ya ce nasa ne wanda ce a'a to sai dan ya zo ya ce lalle wannan gidan na babana ne sai a karbi shaidansa to a ku ne yana faduwa an yi rasu ya ko za ku ka ɗauki gidan kaman kai wa kanka shaida ne to ba za a taɓa yadda da wannan ba amma saɓanin ashahadatu alai idan zai shaida a kansa ne ya yadda babanka ne ake rikici da shi wani yace yana bin sa duk miliyan ɗaya shi kuma yace ba a bin sa to sai wancan din yace ai ɗansa ne na nan muka yi wannan sai a ɗauko ɗansa ɗansa ya zo ya ce lalle wannan yana bin babana miliyan ɗaya to za a karbi wannan shaidan don ba zai karya a nan ba yana da wuya ya karya wato adali ne kaga nan sai a karbi a karbi shaidansa haka nan in ɗansa ne ake bin haƙƙi sai ta lalle ana bin dana haƙƙi bai biya ba to nan ma za a karbi shaidan baban domin wannan shahadatu alaihi ne kaga cutuwa ne ba amfanuwa bane to yana da wako uba uba ya zo ya ba da wata shaida ba na gaskiya ba don ya cutar da ɗansa yana da wahala to wannan fa shaidan dayewa uba shaida don ya samu wani haƙƙi ko uba yi wa shaida komin sharansa da adalci ba za a yadda ba saboda soyayyen da take tsakanin ɗa da uba ba za a yadda da wannan shaida ba amma in shaida za ka yi akan a kwato ne haƙƙi a wurinsa a ba wani wannan kuma sai a sai a karɓa to shine ma'anan mu ne an hana wannan wa fibni zaujatin da kuma ɗan matarka mutum yi wa ɗan matarsa shaida suna rikici da wani yana bin wani haƙƙi ba ɗanka ba ne agolanka ne ko ma dai ba agolan ba ne ko da babba ne yaron sai ka zo ka ba da shaida lallai wannan dan matan nawa yana bin wani bashi to ba za a yadda ba ai kamar ɗanka ne akwai tumaki da ba za ka iya faɗan gaskiya ba komin adalcinka sai ce wa aksin da kuma sunkuyen za wannan uttube an bi shi wato shine baban mata kenan surkinka kenan yana rikici da wani kana auren yarsa shi na shaidan ka sai ce ai surkin nan na shine shaidan sai a ɗauko surkin mijin yarka sai zai ba da shaida lalle kana bin wani miliyan ɗaya ba za a yi ba akwai tuma a nan ko tunda ka ba shi yakan aiko <laughs> bare su wani abu da zai taba ka ba ina aka miliyan ɗaya aiki ma zai ɗan jike za a ba ya aiki. in gida ne ake rikici ai ka za ta gada in ta gada kuma shi ma zai samu kila shi ma zai sake gada in ta riga shi rasuwa da ce sa ba za a karɓi wannan shaida ba to da ka surkinka ka aika man babanka ne ɗan matarka kuma kaman kaman ɗanka ne saboda haka akwai soyayya da tausayawa da girmamawa idan uba ne akan wannan saboda haka kusancin yayi kusa kusa ta yadda za a iya wato tuhumar mutum bai zai iya faɗan faɗan gaskiya ba to za ga wasu ma ai matan nasu ma sun fi mallake su ma sun fi sun fi matan hidima ko dangin matansu hidima fiye da dangin ma iyayensu to ta ya za a karbi shaidan wata mazlaha na wannan na dagin matansa ko surkunayensa ce wa walidai zaujati nau zaujati ab wa haifu matu matu haluha qalab to a can na kuskure kafin fassara wannan baitin da na ce wa fibni zaujatin da dan matar dan matarka ba za ka ba da shaida a gare shi ba to wa aksin sun kuyan ne me mace ba za ta ba da shaida ga ɗan mijinta ba Shi ne akasin ɗan mata akasin ɗan mata wa ke nan ɗan miji ɗan miji abin nan ɗan mijinta ne ake yake bin wani haƙƙi ya kai ƙarawa ya shaida sai ta ya kona matar babana to ba za ta zo ta ba da shaida a baka haƙƙi ba saboda ai kaman ɗanta yake ai tun da ɗan babanta ne ai ba dama ya aure ta ai ɗan mijinta ne babu aure a tsakaninsu kun gane akasin yawa akasin ɗan mata shine dan dan miji ba kamar yadda ɗazu na faɗa na wai surki ba ga na surkin nan shi yasa na gano yace wal abun nan wa walidai zaujati nau zaujati ab haka nan iyayen matar mutum surkunayensa kenan da baban matarsa da maman matarsa ba zai ba da shaida a gare su domin su samu wata wani haƙƙinsu ba surkinka baban matarka kenan me zai kai kara ka zama ka masa shaida ba don ya kwato haƙƙinsa ba haka nan kuwarka maman matarka ita ma ba za ka ba da shaida domin wato su samu wani haƙƙi nasu ba domin waɗannan duk iyayenka ne suna matsayin iyayenka ne sai ce au zaujati ab ko kuma matar matar babanka ba za ka yi wa matar babanka wato ainihin shaida ba don ta samu wani abu ai matar babanka mamanka ne ya jikonka kenan kaga can akasin wancan ya ka ta maka shaida akasin ma abin nan ɗan mata to nan kuma matar babanka ita ita ya ka abin nan kai kai wa ya ka shaida wancan wannan kuma ya ka ta maka ta maka shaida ba za a yadda da wannan ba ya mamar mamarka ne duk da don lokaci ana samun matsala amma dai galibi ba matsalan bane musamman abin uban yana rayu yace wa haitu ah, wa haitu wa haitu matu matu halu ha wa matu-matu da duk inda tuhuma halin ta galab ya rinjaya wato in dai akwai ɗan tuhuma ba za ka iya yin gaskiya ba to ba za ka yi shaida ba yanzu a ce wane nan malaminka ne tun kan yaro yana koya maka karatu har ka girma har ka zama wani abu to yana bin haƙi ba za ka zama shaidansa ba kai almajirinsa haka shi ma ba zai zama shaida a kanka ba in dai ta kai alaka saboda me saboda akwai akwai tuhuma to haka nan idan mutum kakanka ne don kaka kaman kaman uba yake kai yafi uba ma tausayi suka ce to za ka kaga kakanka zai maka shaida ko ko kuma kai kai wa kakanka shaida jika yayi wa kakansa shaida nan ma ba za a yi da bai uba ne shi kuma a wurinsa to haka nan ka mace ba za ka mata shaida ba ai uwa ce ai haka ne ita ba za ta maka shaida ba ai kai jikanta ne kaga kai a matsayin da kake a wajenta to duka wannan saboda akwai tuhuma saboda kusanci ba za a yadda da wannan ba to sai ai mala ya kara mana misali yace ka halatil aduwi wal zanini wal khasmi wal wasi wal madini ka halatil aduwi kaman halin abokin gaba wal zanini da wanda ake tuhuma wal khasmi da mai husuma mai fada da wani wal wasi da wasi wanda aka bashi renon yaro wal madini da wanda ake bin bashi ma'anar wannan magana shine ka halatul aduwi kaman halin abokin gaba ma'ana abokin gaba ba zai shaida akan abokin gaban sama yanzu kana gaba da wani ba kwa ga maciji sai wani ya kai shi kara ya ce jiya shi ya shiga gidansa ya masa sata to sai a kira ka a ce to ka zo ka ba da shaida dole za ka ce ba shi ba ne ai ko ba shi bane zaka ce shi ne domin akwai gaba a tsakanin ku to ba za a karba ba shi yasa ko an karbi shaidan idan yace a'a wannan akwai gaba tsakanina da shi to za a rusa wannan shaidan indai an tabbatar da wannan wato ainihin wannan adawa kuma malamai suka ce adawa din fa ko da tsakanin uba da da ne indai akwai ta a ce dan yana gaba da uban ko uban na gaba da dan. ba da mun ce in yi shaida akan babansa za a karba ba in yace ana bin baban sa haƙi ko baba yace ana bin ɗansa haƙi shi za a karɓa ai tunda ba wai wata fa'ida bane baban zai samu ba haƙi za a kwato daga wurinsa to idan akwai adawa tsakanin uba da ɗan to ba za a karɓi shaidan ba ba za a karɓi shaida a kansa ba idan akwai adawa to da haka kenan ko da ya ba da shaidan za a ce a'a ai wannan akwai gaba a tsakaninsu ba za a yi dama to balantana ɗan uwa da ɗan uwa kuma kowa da kani ko makama ko babba da dan dan uwansa duk ba za a karbi shaida in dai akwai adawa kowa ne ba za a karbi shaidansa akan wani ba sai dai idan yayi shaidan cewa kana da haƙƙi kuma za a karba ko mutum ne kana gaba da shi shikenan sai aka aka je aka sai kai ƙara yana bin wani haƙi sai ka zo ka ce lalle tabbas haka ne yana bin sa haƙi din to za a yadda wannan ya nuna tsoron Allah ka ko don ƙur'ani ya ce me wala jarimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada gaba da wani ya hana kai adalci kai adalcin shi yafi kusa da tsoron Allah to kaga tsoron Allah ka ne yasa kace yalle yana bin wannan haƙƙin? kaga za a yadda kuma babu shaidan ma da tafi kamar na abokin gabanka sai sawa ne yace shahidal anamu bi fadlihi hatta al wal fadlu ma shahidat bihi al-adam duk gaba gawa sun shaida manzala sama yana da daraja suka ce to ai ba darajan da ta fi wacce abokin gabanka ma yadda kana da ita to da haka abokin gaban ka ya yadda kana bin haƙi ai magana ta kare wannan babban shaida kenan to wannan za a za a karba amma yayi shaida a kanka cewa ana bin ka haƙi ba za a karba ba shine ka halatul adu sai ce wazzanini da wanda ake tuhuma azzanin shine almuttaham daga zannu ne almaznun kenan wanda ake tuhuman sa da wani abu wato ana tuhuman shaidansa kamar ya yi ta ne domin ya samu wata fa'ida shine ma'anan tuhuma ɗin misalin wannan kamar ɗan uwansa ne aka kai ƙaransa ya yi zina da wata mata kuma zai shi ne mai gadon ɗan uwan don bai da ‘ya'ya shi zai gaje shi kuma ɗan uwansa ya taɓa yin aure sai aka kai ƙara cewa ya yi zina to shi kenan sai aka nemi shaida sai ya zo yake zai yi shaidan cewa dan uwansa ya yi zina kaga da an karbi shaidan za a yi ne za a kashe shi ne in an kashe shi me zai yi sai gado to yanzu akwai tuhuman ya ba da shaidan nan don ya yi don ya yi gado ne ko kuma kisan kai aka yi aka ce dan uwansa ne ya yi kisan kai din wanda zai gaje shi shi kenan sai ya zo ya ba da shaida kisan kai na ganganci wanda ana karban shaidan za a kashe shi za a kisasi ya zo ya ce ai wannan kanin na ko wannan wannan ai ya yi kisan kai da gangan ne shi ya kashe shi da gangan to ba za a karba ba kana jiran gado ne za a tume ka kana son an kashe shi kawai a zuwa kama a zuwa baka dukiyan kawai ko a riba tare da kai to sai ba za a karba ba to wannan shine wato hali na tuhuma kenan ko kuma ya zama na ana tuhuman kana son ka ɗauke wa kanka wani nauyi kamar ɗan uwanka ya je kisan kai a bisa kuskure ba an ce an mun ce addiyatu alal aqidati dangi su suke biyan diya sai aka zo aka samu shaidu tabbas shi yayi wannan kisan kai din to da shaidu suka zo cewa shi yayi kisan kai da aka gama za a yi hukunci yayi kisan kai a ce danginsa su kawo miliyan 97 shine shine diya a yanzu to shikenan sai wani daga cikin dan uwansa sai zo ya ce ai cikin shaidun nan akwai fasiki wane nan fasiki ne ba za a karbi shaidan sa ba to ba za a saurare shi ba don yana rusa shaidan ne domin ya huta da biyan da biyan diya don ya sarayar wa kansa diya sai a ce to akwai tuhuma a nan kana da wata fa'ida na rusa wannan shaidan ba za a saurare shi ba sai ce wal khasmi da abokin fada shi ma abokin fada ba a karban shaidansa akan abokin fadansa wato a can an ce aduwi ko abokin gaba to akwai kuma abokin faɗa banda abokin gaba shi ba gaba yake da kai ba amma yana faɗa da kai to shi ma zai iya ba da shaida a kanka don ka cutu a ce ana bin ka wani haƙi ko ana ka da wata fata sai ce kai ne sai ce kai ne ko wani haƙi ya ce eh, lalle ana bin ka wannan haƙin to shi ma ba za a yarda ba in yi shaida a kanka amma in yi shaida cewa kai kake bi tare da cewa kuna faɗa da shi to wannan za a karbi shaidansa amma kai ake bi ba za a karbi shaidan ba to me bambanci da me bambancin abokin fada da abokin gaba me bambancin su wannan alkhasmu shine abokin fada al'adu kuma abokin gaba me bambancin su bambancin su shine shi abokin gaba yayan abokin fada ne gaba ta fi fada ne tsanani fada rikin fahimtar juna abokin gabanka shine wanda in abun farin ciki ya same ka sai bakin ciki ya lullube shi idan abin bakin ciki ya same ka kwana zai yi a cikin farin ciki shi kuma kan ya samu dama zai iya halaka ka shi yasa kafirai ake ce musu abokanin gaban musulmi ya ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya akai akai musulmi kashidi kasurki abokanin gaban Allah abokanin gaban musulmi a matsayin masoya saboda in ka rike shi masoyi ma yaudaran ka zai karshen ta zai kai kai baroka ka ne ya je ya kashe ka to wannan shine adawa kai ta ina kake neman ya samu matsala inda zai mutu ma kai murna za ka yi inda zai asarar dukiyarsa gaba ɗaya murna za ka yi inda zai faɗi bai da lafiya farin ciki zai lullube ka a ta wannan gaba ne in ya ɗan gina ɗan gidansa zai shiga ranar kwana za ka yi ba kai bacci ba to ka zama me abokin gaba kenan to amma abokin faɗa ba zai zama ka ba in faɗa ne kawai ba gaba a ba zai so ka mutu ba idan wani abun farin ciki ya same ka zai iya maka murna ma abun bakin ciki ya same ka ko oho ba zai sa wa kansa da ba zai sa ba zai ji murnan cewa abin idan abun farin ciki ne ba zai sa wa kansa damuwan wannan abun farin cikin ya same ka in baka da lafiya ba zai ji ya shiga cikin farin ciki baka da lafiya ba saboda haka kai zai iya ma maka alheri ma ba kwa shirin ma babin nan kuna faɗan ma amma zai iya maka alheri kuma zai iya maka alfurma a hakan din za ka iya gayyatan sama jana'iza ya zo daurin aure ya zo amma kuma ba kwa shiri alkhasmu kenan Shi ne abokin <coughs> wato abokin ke kenan to kaga shi irin wannan halinsa mai sauƙi ne akan akan wancan wato shi abokin gabanka yana son ya ga bayanka ne kun fahimci wannan shi kuma abokin faɗa wanda ba gaba haushinka yake ji eh yana jin haushinka amma kuma ba lalle ya burin mutuwanka ba ba lalle burin asaran ka ko lalacewa a'a wannan an samu wannan ya zama ya zama gaba kenan amma dai yana jin haushin ka to shi din ma tun da yana jin haushin ka bare zai ba da shaidan cewa wani yana bin ka haƙi ba domin zai yi abun da zai illata ka ne zai abun da zai dan illata ka amma ba dai yana zufin halakan ka bane da yawa mutum biyu suna rikici idan ɗaya ya rasu sai kaga ɗayan na kuka to kaga wannan ba gaba bane abokin fada ne kawai da zaran an ce masa ai wane ya mutu wane ya rasu sai kaga ya fashe da kuka to kaga ai ba gaba yake da shi ba yanzu ina ta jin haushinsa muna ta agashi, gashi yanzu ya bar duniyan ya bar ni to ba gaba kenan amma in abokin gaba ne aka ce wane ya mutu shikenan farin ciki zai kwana da shi ai kowa ne ya yi accident ya yi kata kata farin ciki zai kwana da shi amma idan haushi ne kawai sai kaga har ya je gaishe shi ma ya jiki Allah ya baka lafiya ya fita abunsa ya nemi alfurma za ka iya masa za ka yi mutum alfurma kuma kana jin haushinsa to amma duk da haka dai a gaban alkali ba za a karɓi shaida da za ka yi a kansa ba saboda wannan tuhuman sai dai idan za ka masa shaida ya samu wani haƙƙinsa to sai kuma alwasiyu alwasiyu shine wanda aka bashi yaro a matsayin wasiya wane da ya zo da suwa ko yayansa ne ko babbansa ne sai ya bashi yaro ko ni abokinsa da Allah inna da suka kula da wannan yaron yaron yana maraya a ƙarƙashinsa. to shi ma ba zai yi shaida ga marayansa ba kuma ba zai shaida a kan marayansa ba wato maraya ne babansa ya rasu ya bar masa miliyoyin kuɗi sai wani ya zo ya ce yana bin sa bashi miliyan goma to kai da yake ka ba za ka yi shaidan cewa lalle ana bin marayan nan miliyan goma ba domin tsoron kar ka je ka haɗa baki da wani don ku ci kuɗin marayan ka je ka gaya masa sirrin marayan cewa yana da dukiya sai da awon yana bin sa kai kuma sai ka zo ka zama shaida sai a ɗauki miliyan goma nan sai ya ɗau miliyan biyar kai ka ɗau miliyan biyar za a tume ka da wannan ba za a yadda ba sai da wani daban kuma ya ba da shaida amma amma ba kai ba saboda tuhuman za ka iya kwacewa hakanan almadin wato wanda wanda ake bi bashi shine almadin wanda ake bi bashi bai zai shaida akan mai bin sa bashi ba ana kai mutum ne yana bin ka dubu ɗari biyar ya matsa maka ya hana ka bacci hankalinka ya tashi ka biya shi ka ka biya ko baka ka da shi shikenan kwatsan sai wani zo ya yana bin sa bashin dubu ɗari biyar waye shaida sai aka ce kai ne kaga ai wannan kan don karama ne kenan shi ma a daga masa hankali <laughs> ka ji a karbi dubu biyar kila ka ji a karbi dubu ɗari biyu ko ɗari uku kai ma je ka ka ka dan huce ko baka karba ma je ka dan huce dai shi ma ya shiga irin halin da ka shiga to ba za a yadda ba akwai tuhuma akwai tuhuma don idan mutum yana bin ka bashi ya matsa maka to sai ka ji kana jin haucinsa gara in bai matsa maka ba ga shi alheri da ya maka amma dan matsa maka da yake wani kuɗi na kuɗi na to in ba za a ba abun sai ya zama matsala kuma sai ka ji kana jin haushin sa to yaushe za a ce wani yana bin sa bashi kai kuma ka zo kai shaida cewa yana bin sa a'a akwai tuhuma kana son ku zama ɗaya ne shi ma ya dan dandana irin irin irin matsalan da ka da ka samu to sai a ce ba za a karbi shaidan sa ba sai ce wasaga an yashhada limnu fi mahal ma'abihi wa bihi jaral amar wa zamanul ada'i la tahammuli sahati baruhu li muqtadin jali yace wasaga ya halatta shine ma'ana wa ijaza kenan ya halatta an yashhada libnu da yayi shaida fi mahallin a wani wuri ma abihi tare da babansa wa bihi jaral amal da shine aiki ya gudana mutum ya kai ƙara waye shaidanka sai ya ce ɗa da uban nan su ne shaidana zaidu da ɗansa sai a je a kira su kuma zaidu ya ba da shaida cewa lalle yana bin wani dubu ɗari shi ma ɗan ya zo ya ba da shaida yana bin wani dubu ɗari an samu adalai nawa kenan biyu wannan ya halatta kuma da shi ake aiki wa bihi jaral amal da shi aiki ya gudana a kotuna na musulunci to wannan ko yana nawa na akwai wanda suka ce a ba su yadda da wannan ba akwai wanda suka ce ai in da da uba ya shaida kamar mutum da ne ya yi ba bambanci ai uba zai karyata ɗansa ne ko da a karyata ubansa haka wasu suka ce amma ba karbi karɓi maganan su ma ai ai ba wai ɗa ne yawa babansa shaida ko baba wa ɗansa shaida ba sun zo sun shaida a muhalli ɗaya ne kuma sun san abun kuma adalai ne ba da aka bincika adalai ne dukansu guda biyu to za a karɓi za a shaidan shaidansu ba tare da matsala ba sai ce wa zamanul ada'i lokacin ba da shaida ne lattahammuli ba ɗauko shaidan ba sahati baruhu lura da shi ya inganta limuktabin don wani abun nema dali da bayyana ko wani abun hukuntawa dali da bayyana wato idan an zo ba da shaida in an za a karɓi shaida to za a lura lokacin da ka zo ba da shaidan wani hali kake ciki halinka na a karɓi shaidanka ne ka cancanta a karba shi za a duba ba lokacin da abun ya faru ka ɗauko shaidan ba amma lokacin da abun ne ya faru zai iwa kai baka cancanci ma a karbi ka ba amma yanzu kuma ka kai a karbi shaidanka saboda me saboda abun da ake nufi da karban shaida shine bayyanar da gaskiya lokacin da ake bada shaida ba ɗaukan tan shine matsala bayyanar da gaskiya lokacin da ake ake bada shaida shine fa'idan shaidan to a yanzu lokacin da kake bada shaidan an yadda gaskiya kake faɗa shikenan bala a lura a daya bane kun fahimci matsalan wato yanzu inda a ce mutum lokacin da abun ya faru yana yaro ne to yanzu kuma ka san yaro ba ba da shaida saboda la ya'rifu Allah ma'rifatan tamna'u min al-kadhib bai san Allah ba sani da zai hana shi karya ba to lokacin da aka zo ba da shaidan kuma har ya balaga ya kai shekara goma sha takwas misali to yanzu za a karbi shaidan in an ce ah fa a lokacin da abun ya faru yana yaro sai a ce a ah, mu ba ruwan mu da lokacin da abun ya faru lokacin da yanzu za a bada shaidan ake shari'an shine za a lura da shi kun fahimta abin da za a sharɗanta kawai a wancan lokacin ya zama mumayyizi yana iya bambance jaki da doki yana iya bambance fitika da da kwandala in an nuna masa naira biyar da naira goma zai ce wannan naira biyar ne wannan naira goma kaga ya zama mumayyizi za a karba kuma ya zama mai hankali ba mahaukaci bane a lokacin don ko mumayyizin ne yana yaro in mahaukaci ne nan ma kuma ai ba za a karbi shaidansa ba amma in dai ba mahaukaci ba ne kuma ba yaro ne karami wanda ba iya bambanta abubuwa ba in ya ɗauko shaidan daga baya in ya bada ita bayan ya balaga za a karba saboda me saboda ko hadisi ne yara zamanin manzo sama da suka karbo hadisin manzo sama da suka girma an karbi hadisin in dai ka kai dan shekara shida ko shekara bakwai ka ji hadisin to bayan ka balaga sai a karbi hadisin to haka shaida ma kana nan abun ya faru kana dan shekara shida ko bakwai ko sama da haka amma baka balaga ba sai bayan ka balaga aka zo aka yi hukuncin to sai ka bada shaidan shi yasa in ka kai ƙara ka rasa shaidu sai wasu yara guda biyu ko yaro guda ɗaya wanda bai balaga ba sai a ce baka da shaida to na ajiye shari'an bari ya balaga sai a jira ne bayan shekaru idan ya balaga shikenan sai a sai a bada shaidan wato har ya sa na tuna da wani mutum wani ɗan rikici wani ɗan kwadan mai duguri ne kwadan yobe ne na manta wani aboki na bani ba yana rikici da wani a Jos ake shari'an da aka zo kotu ko sai aka kama turanci shi ne mai haƙi sai aka kama turanci shi ko bai iya turanci ba sai ce to Allah yana son a ɗaga masa shari'an nan zuwa shekara kaza sai aka ɗaga ta sai da je koyo turanci ya iya turanci sai ya dawo ya ce to a ci gaba da shari'an kuma aka ci gaba da shari'an ya yi wuni ya yi nasara ya karɓi yaƙinsa ka zo wannan gurzo ne ko ai wannan ya cikin jarumin zamanin nan kuma kuma tabbas ne magana ko dan mai duguri ko ko yobe saboda haka kaga wannan <laughs> jarumi ne to shi yasa in ka je ka kai kara shaidan ka yaro ne baka da shaidu sai ka ce to a bari yaro zai girma ai in kuna da nisan kwana har ya girma kuma ya zo ya maka shaida a kwace maka a kwace maka hakinka wannan ba matsala ba to haka nan idan lokacin da mutum ya karɓo shaida yana fasiki lokacin da abun ya faru amma lokacin da za a da shaidan kuma ya zama mutumin kirki shikenan sai a karbi shaidan sa adali ne lokacin ba za a ce ai to lokacin da ya karba ai lokaci yana fasiki ba mu ba ruwan mu lokacin da abun ya faru yanzu ya zo ba da shaidan mun san bai zai yi ƙarya ba to za mu karbi wato ainihin shaidan sa haka nan kuma idan lokacin da ake abun ya faru kafuri ne yana kafuri sai abun ya faru amma ya san duk abun da ya faru to a halin yana kafuri ba za a karbi shaidansa wajen fasiki ma ba a karban shaidansa ba na kafuri to amma lokacin da za a yi shari'an sai ya zama ya musulunta shi kenan yanzu sai a karɓi shaidansa musulmi ne adali in an ce a, ah, to yana kafuri aka abin ya faru sai a ce a ah, ba ruwanmu da ya yake lokacin da abin ya faru lokacin da za a ba da shaidan kawai za a duba kamar riwayan hadisi ne lokacin da za ka ba da hadisin za a duba ba lokacin da ka ɗauko ka ɗauko hadisin ba shine ma'anan wa zamanul ada'i la tahammuli sahati baruhu li muqtadin jali saboda ana lura da lokacin bayarwa ba lokacin wato ainihin karɓa ba domin a bayyanar da wato ainihin gaskiya ba mai haƙƙi haƙƙinsa wannan ne karshe wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malam mai tambaya na farko yake cewa tambaya ta ita ce yace matarsa ce ta fita anguwa ba da izininsa ba sai ya ce to in kika sake fita a bakin aurenki to daga baya sai dan sai kaninta ya zo gidan yana zaune da ita sai ya zama ya mata laifi sai ta bi shi za ta kama shi sai ya fita har waje yace to malam ya batun wannan saki بسم الله والصلاة ala rasulillah wa الله وعلى wa وصحبه wa man وبعد wa عليكم ورحمة الله a nan akwai eh, tafsili guda biyu idan ya zama na cewa in kin fita a bakin auren ke na rufin in ta fita ta tafi anguwa a bakin aurenta to sai yaro na gudu ta bi shi sai ta fita gida ai wannan ba unguwa ta tafi ba saboda haka auren ta yana nan ko da saki yake nufi mun fahimta domin Ah, akwai wani abu ya faru a gidan ko ta ga maciji ta gudu ko gobara ko wani abu kaga duk ba zai shiga ba domin watakila tana zuwa anguwa ne ba tare da ba tare izininsa ba ko kuma leƙe take ba tare da izininsa fita waje haka kawai ta leƙa nan ta leƙa nan shi ya mata doka to kaga al'umuru bi maqasidiha ana lura da menene menene manufanka in wannan ne to in kuma yana nufin ko da fitan ne kowane irin fita ta sako ko biyo ta aka yi da gudu ko maciji ne a cikin gidan ko gobara ne ta fita da gudu ta sakuto ta saku kawai in dai sakin yake nufi tafsiri na biyu ne. zai iya yiwuwa ya zama ya faɗa mata haka don barazana ne ba da niyan sake ba in kin fita a bakin aurenki amma don ya tsorita ta ne shi ba niyan sake yi ba to wannan ko ta fita ba ta saku ba amma ka fara rantsuwa ta hau kansa wannan shine ma'anan wa aimanu talaqi wanda mai alar yake faɗa rantsuwan shiga so da anan sai ya yi siyar da miskinai goma ko ya tufatar da su ko ya yanta bawa in bai samu ba ne sai azumi guda uku saboda ba niyansa saki ba ne niyansa tsoritarwa ne amma in niyansa saki ne to kawai matarsa ta saku ya ce malam na so a bambance min tsakanin shakka a cikin wannan ka'ida al-yaqinu la yazulu bi shakkin yake wani ya ce wai a ciki a wajen sallah take ko kuma a cikin sallah kawai take amfani ban da wajen sallah yake wala menene gaske wani to wasu malamai ne misali ɗaya ne ai aka ce a wajen a wajen sallah take amfani ko ba a wajen sallah ba amma yakinu la yazudu bi shakk ne ba gusha da shakka wannan duk malamai sun ijma'i akan wannan ka'idan cewa dalili ne da malikiya da wa'anda ba malikiya ba amma inda aka yi sabani shine idan ne alwala sai na shakkan ta warware ko ba ta warware ba to ta warware ko ba ta warware ba mafi yawan malamai suka ce ba ta warware ba don a jikin da bishak. shak malikiya kuma suka ce ta warware to sai aka ce musu ai ga manzon Allah sallallahu ya ce idan kana cikin sallah sai ka ji sai shi zai zo ya ce maka wani abu ya fita maka kai hadasi manzon sallallahu ya ce ka ce ƙarya yake yi kada mutum ya juya sai ya ji sauti ko ya samu iska wato sai ya samu yaƙini kenan aka ce to ai kaga saboda yana da yaƙini ya laura ne yanzu yana shakkan ko ta ko ta ba sai suka ce to ai wannan a cikin sallah ne sai suka ce hadisin a iya cikin sallah yake amfani kun fahimta saboda haka kenan a wajen sallah ba ba hadisin ba aiki a wajen sallah to sai aka ce to wannan ka'idan kuma an ce al-yaqinu la zulu bi shakk yaƙini ya gushewa da ya gushewa da shakka shakka ya gusar da yaƙini ai nan kenan tunda kun yadda da ka'idan ya kamata ku yadda da wannan ma cewa an yi shakka alwala ta rore ko bata ta bata rore sai suka ce a su anan abinda suka lura da shi shine ita sallah wato yaƙini ne ba za ta inganta ba sai da alwala alwala sharaɗinta ne to idan kai sallah da alwalan da kake shakka da ita to yaƙinin kayi sallan nan ba za ka same shi ba saboda ne saboda baka tabbatar da sharadin wato ainihin sallan ka ba saboda haka suka ce su ma hujjar su alyaqinu la yazulu bi shakki ne cewa <laughs> abun nan asali ya zama ka sauke wannan farali na sallan da alwala ne to yanzu alwalan kana shakkanta sai suka alakanta alwalan da sallah to idan kai sallah da alwalan da kake shakkanta ai alwalan shar'i ne na me na sallah to shar'i ko in kana shakkansa to abun da aka sharɗanta abun daushi bai yi ba wannan kuma akwai ka'ida ashakku fi shar'i mani'un min tarattubil masharudi shakka a shar'i yana hana abun da aka sharɗantan wato ainihin ya tabbata ka'idan ita ma kowa ya da ita amma su sun ba su ɗari ware alwala daban sallah daban bane sai suka ɗauki sallah da alwala abu buɗe ne shi yasa ka'idan za ta yi aiki a kai amma ka ɗauki alwala daban to wannan ka'idan ba za ta yi aiki a nan ba amma inda ka'idan za ta yi aiki shi ne, aka ce inda za ka sai da hatsi da hatsi ya zama misilan bi misilin yadan biyadin daidai wa daida kuma hannu da hannu domin kar riba ya shiga in bai daidai wa daida ba riba ta shiga to kaga in kana son ka samu yakini ba riba shine a nemo kwanon awo a auna kwano goma kwano goma ko kilo goma kilo goma buhu goma buhu goma kaga an samu ma'auni wannan ka samu ya gini, amma idan na zo na zube nawa ban san kwano nawa bane kai ma ka zo ka zube naka ban san kwano nawa bane ana ce masa bai to yanzu akwai shakkan anya yayi daidai wa daida to wannan shakkan sai ta mai da wannan cinikin ya zama riba saboda ashakku fi shar'i mani'un min taratul mashru' shakka a sharadi sharadin shine mithiliya ba a samu daidai wa daidai ana shakka a daidai wa daidai to zai hana wannan cinikin ya inganta kaga anan a babin riba kowane malami zai yadda da shi amma alwala kuma sharaɗi ne na me na sallah to in ka zo kace zaka masa haka shi ma sai ya zama sallan ka ba sai ba amma bambancin wancan da na sallah shine alwala sharaɗi ne na sallah amma ba rukuni bane daban-daban suke misiliya ya zama daidai wa daida wajen canjin hatsi da hatsi ko kuɗi da kuɗi wannan sharaɗi ne kuma rukuni ne don baka isa ka ware wannan cinikin da misiliyan ba suna haɗe ne amma alwalanka za ka iya ware ta tun da safe ma ka yi ta sai da sai da azahar kuma ka zo ka yi sallan ka kaga ba haɗe take da sallan ba to tunda ba haɗe take da sallan ba wannan ka'idan ba za ta yi aiki a kanta ba zaman kanta take yi to sai ka ce a shakku abin na alikinu la zulbi shakki shi zai aiki a kanta saboda haka alwalanka kana da yaqinin ta in kai shakkan ta warware ko ba ta warware ba kawai ba ta warware ba kai yaqinin kai ba haya bayan kai alwala kai ba haya ko kai fitsari to yanzu kana da yaƙinin alwalan ka ta warware to sai kake shakkan ko nayi alwala ko ban yi ba to kawai baka yi ba saboda yaƙinin ka baka da alwalan nan shakkan da kake kana da alwala bai sai gusar da yaƙinin baka da baka da alwala ba ina fata an bayyana so wancan magana cewa sai a cikin sallah ne ba shine zancen da yafi inganci malam ke cewa malam yace dan Allah malam tsakanin tafsirul muyassar da kuma tafsirul sa'abi yace a matsayina na wanda yake so ya fara karatun tafsiri wanne ne ya fi cancanta in fara da shi to a tafsirul muyassar ai zai fi saukin fahimta ne saboda shi zai maka tafsiri ne dalla dalla kalma ya fassara ta wanne abun nan dinta ya yi maka bayanin sa a tawwake so amma tafsirul sa'adi wani lokacin shi fa'idodin yake lura da su zai kawo maka aya sai dunkule maka ma'ananta sai fitar maka da fa'ida to kaga yin kana neman fassarar kalma kalma ko wace kalma ko jumla a fassara maka ita yadda da kaja ja ka fassara to tafsirin sa'adi zai baka wahala sai dai in da ka karanta irin su Jalalai ne ko ko alwajiz da sauransu to kaga kenan in farawa zaka yi sai a ce maka at-tafsirul muyassar yafi maka sauki in ka iya shi sai ka je ka karanta tafsirus sa'adi wanda yake cewa malam wai idan Allah wajibi ne ma mu ya karanta Fatiha a sallah ko kuma dole sai da wani sura in sirrance ne ma mu wajibi ne ya karanta Fatiha saboda hadisin la salata liman lan yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba amma in a bayyane liman yake bayyanawa to bai halatta ma ka karanta Fatiha ba don manzala ta ya hana sahabbansa yace kar wani yayi karatu a lokacin da yake karatu kuma yace wa idza ƙara inna ma juya al-imam li yutamma bi an sanin liman don ai koyi da shi a cikin hadisin yace wa idza qara fa ansitu in ya yi karatu ku shiru ka kenan in kana jin karatun sa kenan amma in ba ka je ko sai ka koma wacce ka'idan na dole ne a karanta Fatiha sai ka karanta Fatiha din sai malam menene hukuncin yaro dan shekara bakwai ya rike alqur'ani idan ya yi tsarki to ya kamata yana da alwala ne ya kamata yana da alwala amma da yake yaro ba mukallafi ne. ba baligi ba ne kaga alwalan ba ta zama wajibi a kansa ba kamar yadda sallah ma ba wajibi a kansa ba don ya rike babu alwala ba za a ce ya yi wani laifi ba duk da cewa wasu suna cewa wanda ya miƙa masa shi ne mai laifi to in shi ya miƙa wa kansa ba shi ya ɗauka da kansa kaga bayi da laifi kenan amma dai ya kamata a nuna masa girman Qur'ani wanda yake cewa malam wai wani ne yake cewa wai azabar kabari wai hadisin bai inganta ba wai sunan mala'ikun ma kirkiro su akai malam wai gaskiya ne eh to ai wannan bidiyar ba bana aka fara ta ba ta dade ai akwai yan bidiyan da suka yi inkarin azaban kabari da niman kabari wannan tuntunin ba yanzu bane shi yasa malaman sunna suka yi ta kawo dalilai akai sadaka azaban kabari tabban ne akwai dalilai na alqur'ani akwai dalilai na hadisan manzon sama ingantattu qur'ani shine wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadda al-azab fir'auna da jama'arsa sun shiga uku wuta ne ake kona su da shi ba yankewa shine ma'anan guduwan wa'ashiyan kenan a kabarin su shi yasa Allah ta ce idan alkiyama ta tashi sai a shigar da su azaban da ta fi wannan girma a sai azaba ta farkon ba ta kiyama bane ta barzakhu ne wato ta ta kabari ne sannan ga hadisai wanda manzo sai yana cewa laula Allah tadafanu la da'aytu la da'awtu Allah an yusmi'akum alladhi asma'u min azabil qabri ba don kar ku ki binne junan ku ba da sai in roki Allah ya sa ku ji azaban kabari yanda ake azabtar da mutane a kabarin su sannan ga hadisin marra bi kabraini yu'azzabani ya wuce karura guda biyu ana musu azaba sai ce wayannan qarura wa inna hadhihi al-qabrayn yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin bala innahu la kabirun fa amma aduhuma fa kana la yasuru min bawlihi wa amma al-akharu fa kana yamshi bin namima yace ana musu azaban kabari wayannan kaburburan amma abin da suka aikatan su ba sa ganin sa babban abu ne amma babba ne a wurin Allah ɗayansu baya gama bawalinsa yake mai da tufafinsa ya gama jiga a ciki ko kuma yana yi inda ake ganin al'auransa shi yasa ya jawo masa azaban kabari ɗayan kuma yana annamimanci ne yana haɗa faɗa to wayannan hadisan da su suna da yawa sun tabbatar da azaban kabari masu inkarin cewa babu azaban kabari yan bid'a ne wanda ba su yadda ma akwai wata rayuwa a cikin kabari ba su yadda da rayuwan barzaku ba shi yasa ni'iman ma suka ce babu ita alhalin ta tabbata idan aka binne mutum ya amsa abin nan eh, abin nan eh, ya amsa tambayoyin da za a masa na kabari hadisi ya inganta idan ya amsa za a ce afrishuhu minan nari wa afrishuhu janna wa albisuhu minal janna lahu baban ila janna. fayatihi min rihiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabri madda basari za masa shimfiɗa na aljanna a sa masa riga irin na yan aljanna kanshin aljanna da abincin aljanna ya dinga zuwa masa kabarinsa wannan ba nima bane a buɗe kabari ya ganin idonsa hadisin tirmidhi ingantaccen hadisi in ko bai amsa ba mala'iku za su masa duka da guduma hadisi ne ingantacce kaga wannan azaba ne sannan a ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari fayatihi min harriha wa samumiha fayudayyiqu alayhi fi qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu a masa shimfiɗa na wuta rigan wuta a buɗe kabarin kofa daga kabarinsa har zuwa wutan jahannama tururi da zafin wutan jahannama ya dinga shigo masa a matse shi a cikin kabarin har sai karkarinsa ya saba wannan ba azaban kabari ba ne azaban kabari ne masu inkarin wannan su ba su yadda akwai wata rayuwa da za a yi bayan bayan mutuwa ba wai sai tashin alkiyama kawai wannan yan bidiya ne wanda su lalata abubuwa na aƙida da yawa na'am sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda yake roƙon yan eh, uwa musulmi sa shi cikin addu'a yana neman ya yi aure kuma yana fatan Allah ya bashi zuriya tayyiba sannan akwai wanda ya bude wajen wato sana'a yake fatan yan uwa sanya masa addu'a Allah ya sanya masa albarka a ciki da dai sauran masu addu'o'i da yawa malam insha Allah to kafin addu'o'i akwai sanarwa na farko dai gobe za mu yi karatu a a Jamesaw kamar yadda dama muke yi karshen kowane wata za mu ci gaba da karatuttuka da muke na tarihin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gobe insha Allah bayan magariba a masallacin Demtau sannan bayan nan kuma eh, ranar Lahadi da Litinin za mu yi karatu anan, nan za mu yi karatun wannan littafin da kuma abun nan za eh, laqidatul wasitiya littafi guda biyu da aka sai a zo da wuri kenan domin mu iya gama da tafiyan guda biyu kafin karfe tara ko karfe tara insha Allah sau da haka dama mun taɓa yi a can baya mun yi littattafai guda biyu so haka za mu yi sati mai zuwa domin mu samu mu tara wannan karatu din abin da ya sa za mu yi saboda shi a gefe asiyan bai kamata a abin nan a jale shi ba shi ya sa sai mu yi guda biyu wannan kuma ana buƙatan a tara karatu abin da zai hana kuma mu yi wannan guda biyu a jere saboda su yan midiya ba su yadda ka yi karatu guda biyu da riga ɗaya ba in an sa za a ce ai an maimaita ne in ba haka ba kawai da tofata loka za mu yi ta yi mu tara shi dai wasu littattafai mun yaka a baya to amma ce sai ka sa mata riganta daban to zan fita waje ne in canja riga ya sake dawa ai ba studio ba ne inda studio ne sai na yi haka to ce za kawai sai mu dinga karanta a kai yasu wasiɗiya da shi wannan din a haɗe na a cikin sati mai zuwa nan insha Allah Allah ta'ala ya samu dace mana ba da wannan amsa ne wai karatun jamsawan shi ma da wuri ne sai in baka zo da wuri ba wannan ta shafe kai ka ta shafa ni dai lokacin da na zo zan fara karatu na in ka zo ka samu an tashi ma wannan kai ka shafa tunda kai ba ka iya jira ba ka gani ma in na zo ba zan jira ka ba saboda haka dai bayan da aka saba yin sa aljimsawan haka za a yi shi bayan magariba ake yin sa in kuma ka ce a bayan isha ne ka je bayan isha ka zo za ka samu ladan zuwa insha Allah Allah ta'ala ya kamu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسكن من nemi ألا Allah ya بقاتنا musu الخير لما alkhairi ni من بقاتنا نع الخير كوما bukatuna na alkhairi بقاتنا نع الخير ya biya muku bukatunku ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين